أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إن الحمد لله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 والضلالة مرجعها إلى النار uwa masu albarka mu mata da muka taru a wannan farfajiyar makaranta wato makaranta ta tunawa da marigayi alhaji abubakar majidadi al-islamiyya da kiran cikin gada argungu a nan kofar tsohon gidan mai girma ta fi dankazi insha Allahu yau in ba a manta ba muna biyu ga watan ramadana hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam insaha shekara ta da ashirin da biyar. shi allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa allah ya sake ba mu dama na sake haduwa a farfajiyar wannan makaranta da iyaye mata ba don komai ba sai domin karanta Alƙur'ani mai girma da kuma ƙoƙarin bayanin ma'anoninsa muna roƙon Allah mu dokokin sarki ya yi mana jagora Allah ya shige mana gaba kamar yadda kowace shekara aka saba idan mun zo muna ɗan tunatar da al'umma game da abin da ya shahi kulawa da kiyaye darajoji na wannan wata mai alfarma cewa wannan wata wani wata ne mai daraja wata ne mai albarka wata ne mai cike da alkhairi wata ne wanda yin azumi a cikinsa yake dauke da falaloli masu tarin yawa sannan na abu ne kowane dare kowace rana Allah yana yanta bayansa wanda Allah kaɗai sa adadinsu Allah ka azurta mu shigo cikin wayannan bayan da wannan muke kira ga 'yan uwa musamman iyaye mata su yi ƙoƙari su ƙara wato zara damce wajen kulawa da ibadarsu kada su yi wasa da ibadarsu kada su yi wargi da addininsu su rike addininsu jabau su yi da gaske wannan azumi a bashi kulawa ta musamman duk wanda ya zo wajen ibada ta ta azumi kada shi wasa duk wani abin da zai iya ja maka matsala ga azuminka kai ta tsantsan da shi akwai hukunce-hukunce na shari'a wayanda musulunci ya sanya a yi ƙoƙari a kiyaye da waɗannan hukunce-hukuncen kada a yi wasa da hukunci na shari'a wannan shi ne abin da muke kira zuwa gare ku baki ɗaya sannan muna ƙara kira gare ku a cikin wannan wata mai albarka ana yin sallar tarawihi ko a ce sallar tahajjud muna ƙara kira a ƙara sa ƙaimi da himma wannan ibada ta kiyamun laili ko sallar tarawihi tana da matuƙar muhimmanci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yi man samu ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda ya azunci ramadana yana mai imani yana mai neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambihi ana gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubansa idan an ce ana nihin gafara ana nihin Allah zai lullaka mutum cikin rahamarsa ya suturce shi ga dukkan zunuban da yake yi Allah baya kama shi da laifi to haka nan manzo Allah yake kuma man qama rabadana imanan wa hatisaban wanda ya tsayuwar ramadana yana mai imani yana ne neman lada shi ma ana gafarta masa abin da ya gabatar na zunubansa da haka yan uwa mu yi kokari mu kula da wannan ibada ta muhimmanci ibada ta azumin ramadana da kiyamun laili da sauran hukunce-hukunce da shari'a ta zo da shi Allah shi azurta mu da wannan abu na gaba insha Allah za mu ci gaba da surar wadda za mu tashi a kai ita ce wato suratul fustilat ita wannan sura mai albarka ana kiranta suratul fustilat malamai sun ce suratul fustilat sura ce makiya galibin surori makiya suna magana ne akan abin da ke da alaka da aƙida to ita wannan sura sura ce makiya malamai sun ce tana kwashe da aya hamsin da uku ayoyinta aya hamsin da uku ana ce mata suratul fustilat kuma ana kiranta suratul alif lamin asajada ana kiranta da wannan sunan saboda haka sura ce mai cike da hukunce-hukunce da ya kamata mu tsaya mu natsu mu fahimce su farko Allah subhanahu Ta'ala ya buɗe wannan sura da wasu haruffa wayanda ake kira huruful mabani wato haruffa da ake gina larabci da su kamar yadda Allah ya buɗe suratul baqara da sauran surori da irin wayannan haruffa Allah yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم da الله برحمة مجنكي Allah subhanahu wa ta'ala ce ha mim waɗannan harufa guda biyu malamai sun daɗe juna sani akan me ma'anarsu wannan harafi na ha'un da harafin mimun da yawan malamai akwai wanda suka yi ƙoƙari su ce ha'un ga ma'anarsa mimun kuma ga ma'anarsa amma kuma galibin malaman tafsiri suna cewa wa'annan harufa guda biyu Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu wallahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne kaɗai ya san abin da yake nuhi da wa'annan harufa harfa guda biyu na ha'un da mimun amma mun san cewa waɗannan harufa ana gina larabci da su daga cikin hurufar hija'iyya akwai harafin ha'un akwai harafin mimun to haruffan nan guda biyu Allah kaɗai san me yake nufi da su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce tanzilun minar rahman Allah ya ce hadar qur'an shi wannan alqur'ani da yake hannuwanku yanzu ga kuna yana gaban na karanta shi Allah ce to wannan alqur'ani tanzilun minar rahman wato saukakke ne daga ubangiji mai rahama idan an ce ar-rahman wa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki wanda Allah shine sahibur rahmatil amma Allah shine ma'abuci rahama ga mammiyar rahama allati wasi'at jami'a khalqi rahama ce wanda ta yalwanci dukkanin halittunsa rahama ta Allah tana da yawa to Allah subhanahu wata'ala shi ake kira ar-rahman wato mai ta rahama wanda rahama su ta game kowa da kowa ta game musulmi ta game wanda ma ba musulmi ba kowa yana haduwa da rahamar ubangiji ar-rahim Allah subhanahu wata'ala shine ar-rahim suka ce abinda ake nihi da ar-rahim wato shine sahibin rahama Allah shine ma'abuci rahama amma al-khassa wato rahama ke bantacciyar rahama to Allah yake da wannan rahama bi ibadihi al-mu'minin wannan rahamar ta ke banci bayansa ne kadai mu'minai Allah subhanahu wata'ala shine ar-rahim idan mun kalli wannan ayar aya ta tabbatar muna Allah ya saukar da alkur'ani tanzilu min rahman shi alkur'ani abin saukarwa ne daga ar-rahman kuma ar-rahim sannan wannan ya samu fahimci da ar-rahman da ar-rahim duka sunaye ne na Allah Allah shi ake kira ar-rahman saboda haka in an haihi mutum sai a ce abdurrahman idan aka ce abdurrahman ana nihin bawan mai rahama sannan ana cewa abdurrahim bawan mai wato dai mai rahama in mutum ce sai a ce amatur rahman in namiji ne a ce abin na abdurrahman in mace ce sai a ce amatur rahim shi ma namiji abdurrahim to shi wannan sunan na ar-rahman wato suna ne daga cikin sunaye masu daraja wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da mu cewa in za mu rada wa mu suna mu saya musu wannan sunan a ce yaro abdurrahman ko a ce Amatur Rahman suna ne mai daraja kwarai da gaske saboda an jingina wannan bawa zuwa ga Allah an ce abdurrahman ko amasur rahman wannan yana nuna mana Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake da sifa ta rahama ga mummiya kuma shi ne arrahim mai keɓantattan jin ƙai ga bayan samuninai Allah ya sa mu dace wa qad nazala subhanahu alquran Allah subhanahu ta'ala ya saukar da alqur'ani ala nabiyihi Muhammad ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce kitabun kitabun آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون سألت كتاب سيوانا القرآن واتو كتاب ونئر للتاتوين شيء القرآن ونببل للتاتوين إن شاء الله kitabun fussilat ayatu littafi ne wanda aka rarrabe ayoyinsa wato Ayatu ayatuhu linnas an bayyanar da ayoyinsa ne ga mutane bayanan fi ala anwa'il bayan domin bayani a abin nan a ƙululuwa ta nau'i na bayani yasta Allah subhanahu wata'ala ce fusilat ayatu an rarrabe ayoyinsa daki-daki shi alkur'ani malamin suka ce a cikin alkur'ani an yi bayani akan abin da yake halal ne eh an yi bayanin halal an yi bayanin haram ke ga an rarrabe ayoyi duk wani abu da yake haram ne a addini Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cikin Qur'ani kuma duk wani abin da yake haramun ne Allah ya haramta an yi bayani cikin alkur'ani misali akwai nau'in ababen da Allah ya ambata ya haramta mana yace hurrimat alaikumul maitatu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به نعم والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم هكا وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام هكا ذلكم السبع الحق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون haka in mun kalli wannan آيوين daki daki ayi بيانا bayanin duk wani abin da yake haramun دوانا أبن ba haka yake haramun an ambata bana a cikin wannan kun ga alqur'ani fustilat ayatu kenan ayoyinsa an yi bayaninsu daki-daki an rarrabe bayani akan halal an yi bayani akan haram sannan alƙur'ani daga cikin rarrabewar ayoyin da Allah ya masa ya kunshi kissoshi a cikin alkur'ani zaka ji ana karanta kissa kamar irin kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam duk mai son ya sha kissa ya sha kissa kaga in ya karanta kissar annabi yusuf zai sha labari filla-filla to a cikin alkur'ani akwai wannan wal mawa'iz a cikin alkur'ani akwai wa'azoji alkur'ani yana kunshe da wa'azoji sannan a cikin alkur'ani akwai bayani akan al'ada ladubba eh wal akhlaq a cikin alkur'ani akwai dabi'u da suke dabi'u ne kyawawa da miyagu duk wata dabi'a kwarai qur'ani yayi bayaninta duk wata ɗabi'a da ba ta ƙwarai ba ƙur'ani ya yi bayaninta wal aqaid da aƙidodi duk wata aƙida mai kyau ko mara kyau a cikin alƙur'ani an yi bayani Allah bai bar komai wal barahin da hujjoji bima la masila lahu ga abinda bai da wani misali babu wani abin da ya misali da shi fi ayyi kitabin sabit a cikin wani littafi da ya gabata babu littafin da an kai irin haka nan to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace shi wannan littafi wato fussilat ayatu an rarrabe ayoyin sa daki daki Allah yace amma ba ga kowa ba liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke da sani wato mutanen da ya'lamuna al arabi mutanen da suka san harshen larabci duk mutumin da ya san me ake cewa larabci tabbas ya sa a cikin alkur'ani fustilat ayatuhu an rarrabe ayoyin alkur'ani filla filla babu abin da Allah subhanahu ta'ala ya bari bai yi bayani ba wa qadar zalal qur'an kuma an saukar da alkur'ani ne domin ya kasance bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un to daga cikin dalilan da yasa Allah ya saukar da alqur'ani Allah ya saukar da shi ne don ya zama bashiran wato mai yin bushara mai yin bushara gawa mai yin bushara bisawabi da samun lada liman amana bihi ga wanda ya imani da alkur'ani duk wanda ya imani da alkur'ani to alkur'ani ne masa bishara da wata irin lada da Allah subhanahu ta'ala zai ba duk wanda ya imani da alkur'ani wa amala bi hudahu kuma yayi aiki da shari'a alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ne masa bishara da samun cikakkiyar lada mai tarin yawa kuma shi alƙur'ani wa naziran alƙur'ani mai yin gargaɗi ne mai yin jan kunne ne bil'iƙa da yin ukuba da azaba liman ka fara bihi wanda ya kabirce ba alƙur'ani wata ba a hawa ya fi soye-soyen zuciyarsa duk wanda ya aji karantawa alƙur'ani ya bi abin da zuciyarsa ke so to zai iya haɗuwa da irin wannan hukunci na azaba wadda Allah subhanahu ya ya da masa ya sashi alqur'ani bashiran ne wani zirin Allah ya saukar da shi don ya zama mai bushara ga masu kyawawan ayyuka masu ayyuka na ƙwarai ayyuka wayanda Allah subhanahu ta'ala yayyada da su to Allah ya saukar da Alkur'ani don ya zama mai bishara ga muminai masu aikin kwarai sannan kuma naziran mai gargadi da jan kunne ga waɗanda suka kafirce ma alqur'ani suka bi son zuciyarsu da Allah ce fa'arada aksaruhum amma mafi yawan mutane ku saurara da Allah ce fa'arada aksaruhum Allah ya saukar da Alkur'ani bashirin wani zira. mai bishara ga masu aikin kwarai eh, mai yin gargaɗi da azaba da uquba ga masu saba ma Allah da Allah ce amma duk da haka fa da aksarahun sai mafi yawan mutane suka bijire ga alqur'ani falan yu'minu ba basu imani da Alkur'ani ba walan ya'malu bima fihi kuma ba yi aiki da abin da ke cikin alkur'ani kun je larko kun ga Allah ya suka da alkur'ani don bishara ga masu aikin kwarai da kuma yin ukuba ga masu mugun aiki sai Allah da kai ne ya ce mafi yawan mutane suna bijire ma alkur'ani yasa kuka ga ba abin mamaki bane kaga wurin ayyukan addini ba ka ganin adadin mutane da yawa waɗanda kake gani irin wuraren da ba can ba irin abubuwa da za ka yi ta gani na jarabawa wurin aikin addini mutanen da ma suke zuwa irin waɗannan ayyuka ba irin waɗancan mutanen ba ne za ka isko galibi mutanen da suka yi rungumar addini mutane ne waɗanda ba su da wani tattalin arziki mai yawa talakawa ko ba haka ba su ne galibi ke rungumar alkur'ani suna karatu ne suna imani da shi to shi Allah subhanahu wa ce wato mafi yawan mutane sun bijire ma alkur'ani fa'ara da aksarahun mafi yawan mutane sun bijire ma alkur'ani ba su imani da shi ba tare da cewa kuma shi alkur'ani hujjojinsa da dalilansa da ƙarfi ne bayyana suke an gane ko to amma me yasa mutane suke bijire ma alkur'ani me yasa mala ce wa zalika bi sababil kibir daga cikin dalilan da ka sa mutane na bijire ma alqur'ani wani ma fa bai da lokacin saurara alqur'ani kwata kwata bai da lokaci an gane ku bai da lokacin da zai saurara alqur'ani ko ya saurari tilawar qur'ani ko ya saurari fassarar qur'ani wannan lokacin bai da shi amma yana da lokacin da zai saurari waƙoƙi yana da lokacin da zai iya sauraron waƙoƙi su waƙar da kake ganin ko ma'ana ba sana amma shi za ga ya zo ya makale mashiriri ta yana saurari abin da ya samu mutane suka yi wannan wato bi tawabil kibir ta sanadiyyar girman kai wal'ina da tsaurin kai wato bijirewa ce ta girman kai da tsaurin kai wal'in kiyadu bi ara ilhawa da kuma janyiwa zuwa ga ra'ayoyi na son zuciya kawai mutum ya hake da wani dalili na ra'ayinsa sai ya hake da wannan sai ya bar alkur'ani wasu lokuta kuma bishahawat kawai shawoyi ɗaya mutum zai bi ya bi ɗaya kawai Allah ya azurta shi da lafiya Allah ya ba shi ji Allah ya ba shi gani sai ce bari ya bi jirema waɗannan abubuwa ne wannan ba daidai ba ne mutumin da ya zama da irin wannan ɗabi'ar to akwai haɗari kwarai da gaske saboda haka muna kira zuwa ga 'yan uwa musulmi mu kauce mu wannan sai Allah ce fa a'rada aktaruhum mafi yawan mutane suna bijire ma alqur'ani suna kauda kai ga alqur'ani fahum la yasma'un Allah ce su la yasma'unahu sama'u tadabburi ba sa sauraren alƙur'ani saurare irin na sanya lura kuna ji eh shi alƙur'ani ba kamar waka ba ne yanzu waka za ka iya ta sauraron ta kana aiki ko ba haka ba kawai kai ta shagulgullanka to shi alƙur'ani in za ka saurarensa sai ka sa a eh sai ka sa tadabburi menene tadabburi ƙoƙarin sanin ma'anar abin da ake karantawa ko sallar gada da gari gare ta tarawihi da ake in ka je sallah ƙa'ida ne ka natsu ka kai inda mai karatu liman ke karatu kana jin tsoron ne ka karantawa sai ka ga an yi minti talatin kai wurin ka ba matsala ba ne to amma wani sai ka gama cikin minti goma sha biyar ko minti goma saboda min ya jahilci sanin mi ma'ana qur'ani to shi yasa Allah subhanahu wataala yace fahum la yasma'un ba sa sauraron alqur'ani ku saurara ku yanzu in babu hukunci na ubangiji ba dan Allah ya tarwa imani cikin zukatanmu ba yadda muka tare da ku a nan wannan wurin ya za a yi a ce ana karanta alƙur'ani ku saurara kun ga sai imani ko ba haka ba to ni ina kallo wannan imani ɗaya na in babu imani ba abin da zai isa a sa a karanta alkur'ani ka saurara amma ka san cewa in ka saurara lada ake baka kuma za ka fahimce shi za ka fahimci ma'ana ta yi za ka ƙara gane wasu ababen da baka sani ba shi yasta Allah subhanahu wata'ala ya ce fahim la yasma'un ba sa saurari. saurare na tadabburi lintifa da kuma saurare na amfani don akwai sauraren alkur'ani na ƙur'ani ya maka amfani ka fa'idansu da shi yanzu wata ta zo wannan gure an gane ana karanta ƙur'ani amma hankalinta na can wani wuri wata na race raƙen waya wata kuma ta kashe idanunta tana bibita alƙur'anin ta ce yaya alaranmu ya karanta wurin ga to shi ko mai fassara yaya ya fassara da kuwa kuna yi din haka mun ka hito mu ma muna bibiyar tilawa qur'ani muna bibiyar ma'ana ha Allah ya kawo wannan lokacin da ya kawo to saboda haka abinda ake so ga kowane musulmin kwarai yayin da ake karanta alqur'ani ya tsaya ya saurara amma shi sa Allah ya siffanta wa'insu mutane yace su ka mafi yawan su ba su alqur'ani saurare irin na fahimta ga wasu Allah ce wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi mm. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل فاعمل إننا عاملون to su waɗanda mutane da Allah ce mafi yawan suna bijire ma alƙur'ani to shine Allah subhanahu wata'ala ce su waɗannan mutanen suna cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da yake karanta musu alqur'ani wa qalu sai kaje suna cewa qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai sai ce zukatanmu fi akinnatin suna cikin wani ruhi an gane zukatanmu ba buɗe suke ba zukatanmu na ruhi min mata da una ilaihi ga abin nan da kake kiran mu zuwa gare shi wato abubuwan da ake karantar da su cikin qur'ani na nasihohi da wa'azantarwa da ake musu to madadin su yadda su imani sai ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar izgili da shi da kuma izgili da alqur'ani sai su ce qulubuna fi akinnati wato zukatanmu na cikin wani irin ruhi min mata da una ilai na daga abin da kake kiran mu a kansa wato ulubuna fi agadiyatin mani'atu wato zukatanmu na cikin wani ruhi mai hani wato abin nan min fahimi mata da una ilai ba ma iya fahimtar abin da kake kiran mu a kansa kun jiwa saboda izgini wai shi annabi muhammad ya daina karanta qur'ani. domin ko yana karanta qur'ani, to abinda suke nunawa zukatansu na cikin ruhin da ba sa fahimtar abin da yake faɗa musu kun gane suka ce wasi azane na waƙarun a cikin zukatanmu a cikin kunnuwan mu akwai wani irin nauyi akwai siqalun fi sam'i wato wani nauyi da ya toshe jinmu fala da ƙadiru ala sama'i ma ta ƙulu ba mu samun iko sauraron abin nan da kake gaya mana ku jiha da haka ya daina karanta alkur'ani ba mu samun iko sauraron abin da ake faɗa mana wa min bainina wa bainika hijabun suka ce kuma tsakaninmu da mu da kai hijabun akwai wani shamaki wato satirun akwai wani shamaki wato ya hajibuna an ijabata da'awatuka akwai wani shamaki da ka sha makance mu daga ma'amsa wannan kiran da haka yi muna saboda haka yanzu duk wa'azin da haka yi muna da karantarwa da haka yi muna da cewa mu zo mu yi imani da alkur'ani to wa min bainana wa ka hijaban tsakaninmu da kai akwai wani irin shamaki kun ga ta'addanci ya kai ta'addanci na farko wato ba sa iya saurari alkur'ani saurare na fahimta sannan kunnuwansu suna da wani irin nauyi yanzu wani wa har ya zo wurin nan a tashi kwana haiki to mai damu damu na fa tun da har ya akwai wanda duwar kai da shi bai ita sauraron ƙur'ani wani koko ya to bai iya saurare sai dai ya ta kwana amma zai iya samun lada ta ya zo ya saurara tunda za a rubuta sunan shi amma yana kai daidai da wanda ya zo ya buɗe littafi ya saurara ya ji aya ya ji ma'ana suna dai ba zarar da su guda ba to saboda haka abinda suke cewa kenan ya Allah subhanahu ta'ala ya ce ka gaya musu fa'amal Allah ya ce to fa'amal inna amilun ka gaya musu fa'amal bima na biyu nabiyuka kai ka je ka yi aiki da abinda annabi Muhammad yake kiran ka kai akai abinda suka ce ma annabi kenan tunda dai ba ma abin da hake faɗa mana fa'amal ka je ka yi aiki bima ya da'u ilaika dinuka da abinda addinin kake kira akai kuna ji ko kamar ga wani na hanyar da ba kaso sai ka ce kaiwa da shin kai ba ka gane ba to te zuwa yi eh to ai an kai maka haka dan ma an taimake ka eh in ka ga mutum yana wani abin da kai a fahimta ka ba daidai bane to ka bar mai fahimta shi to ka ce je kai aiki da abinda da addininka yake kiranka zuwa gare shi inna amilu lalle mu masu aiki ne ma ya da'u ilaihi dinina da abinda da addini muke kiran mu zuwa gare shi nan in kun duba sun nuna karara ba za su yi musulunci ba ko ba za su rungumi addinin ba addinin ne ba sa so saboda haka suna nuna cewa ba za su yi addini ba shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je zuwa abin da zai yi aikin da zai yi na addini ta yi ta amma dai su kan ba za su yi aikin ba to saboda haka ya kamata mu ma mu fahimci irin wannan kai ma in kin gamu da wani ko wata kangararra wadda ba ta gane addini ba to irin wannan maganganun za ta gaya miki ta yi ta yin aiki ga abin da ke gane muku a bar mu in bannan mu ta maka mai tai kamar dai zancen Allah subhanahu wataala da yace suna cewa lakum dinukum waliyadi eh lakum dinukum waliyadi addinin ku na musulunci yana gare ku waliyadi mu ma abin da muke kallo addini ne ko da ku musulmi kuna kallon mu ba addini na muka ba to yana ya tabbata gare mu to irin wannan shi ne abin da ake so kowane musulmi ya iya fahimta gaba sai Allah ya ce ƙul inna ma'ana ƙul inna ma'ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الله ينعم قد النبي إلى النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wa kullahum ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo mai daraja ka gaya musu cewa innama ana basharu ni mutum ne mislukum misalin wato wal farqu baini wa bainakum abinda an rarrabewa tsakanina da ni da ku annani yuha ilayya ni ana yin wahayi zuwa gare ni min rabbi daga wurin ubangiji na wannan shine bambanci na da ni da ku amma ni ma mutum ne kamar da kuke mutane bambanci na da ni da ku ni ana mini wahayi ku ba a yi muku wahayi eh yuha ilayya ana yi mini wahayi cewa annama eh haka ne annama ilahukum cikin abinda ake min wahayi cewa annama ilahukum lalle abun bautarku, ku wato ma'abudakum bil haqqi abin bautar na gaskiya eh shine ilahun wahid wato abin bautar nan guda guda daya wa huwa Allah shine Allah al khaliq ar razik mai halittawa mai azurtawa kuma shine al-mustahiqu wahdahu lil ibada wanda shi kadai yace tafi a bauta masa Allah subhanahu ta'ala ce fastaqimu ilai Allah ce ku tsayu akan addinin nan ay usluku wato at-tariqul mawsul ilai ku shiga hanyar da za ta sadar da ku zuwa ga aikin addini kun gane ku kullum abin da ake so ga musulmi in Allah ya taimake ka gane gaskiya cewa ga abin da shi ne gaskiya to abinda ake so kawai ka yi ƙoƙari wannan gaskiya da ka gane ka yi aiki da ita wannan shi ne mahita kawai shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a nan ka gaya musu cewa annama ma'ilahukum ilahun wahid ba ku da wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai kuma haka ba Allah shi ne ya cancanci abota masa sannan ƙimu ilai ku tsayu akan wato bauta ma Allah ku bi ta tafarkin gaskiya wanda Allah ya dora ku akai sannan wastaghfiruhu ku nemi gawar ubangijinku nadimina ala ma fa'altum kuna masu nadama ga abin da kunka aikata domin wato tuban mutum ba ta zama tuba karbabbiya, tuba wadda ake aiki da ita sai ya zama na cikin aikin nan da mutum ka akwai nadama kun gane mutum ne yake aiki na sabon Allah kun gane to sai ya hada da neman istighfar ubangiji ya roki cewa Allah shi masa gafara Allah shi masa rahama yayi ta gafara kuma yana nadama ga abin da yake aikatawa na banna yasa Allah ya ce wastaghfiruhu ku nemi gafara ubangijinku nadimina alama fa'altu. kuna masu nadama ga abin da kun ka aikata fina bi akum kuna masu furuci da laihukan cewa abinda kuke aikatawa na sabo wanda kuke yi kuna masu furuci cewa lalle wannan abin da kuke yi ba daidai ba ne da Allah ya ce wailul lil mushriki an gane ku Allah ya ce wailul lil mushrikina wato azaba ta tabbata ga mushrikai kuna ji jama'a Allah ya ce wailun lil mushrikin wato kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai alladhina abadu min dunillahi asnama mushrikai sune waɗanda suke bauta ma wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ke bauta wani wanda ba Allah ba gunki ne yake bauta ma kuma dukkan abin da kake bauta ma to wannan abin la yanfa'u ba zai amfane ka ba kuma wala tadurru ba zai cutar da kai ba abinda ake so ga mutane su gane wato babu abin bauta na haƙiƙa wanda ya dace a bauta masa in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa yasa Allah subhanahu wata'ala ce allazina la yu'tuna zakata bayan ya ce wailun kalmar azaba ta tabbata ga mashirikai. aka ce su ne waɗanda suke bauta mono wanda ba Allah ba ko ba haka ba sai Allah subhanahu wata'ala ce wailul lil mushrikeen wato bana ya tabbata ga mushrikai allazina abudu min dunillah ba su bauta mono wanda ba Allah duk wani wanda ake bauta ma wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba to wanda ya wannan bautar ana cewa ya bauta ma wani Allah subhanahu Ta'ala kuma wannan bautar da ya yi to latan faru ba za ta amfane shi ba kun gane kuma wa lata zurru ba za ta cutar da shi ne wanda kake bauta ma bai iya amfanin ka bai iya cutar da kai abinda ake a nan don ka bauta mai bai amfanin ka kuma in baka bauta mai ba ba zai cutar da kai ba kun gane ku kun ga kawai masu bauta aljannu kuna da su kuma ba su akwai masu bauta aljannu eh kullum in an ga zo misalai ina yawan buga mana misali da masu bauta aljannu da masu bauta son rai eh duka wannan yana daga cikin nau'i a ah, na abubuwa da ake aikatawa wanda bai dace da addini ba Allah ya sa mu gane yawwa Allah subhanahu wata'ala ce Wai lil mushrikeen wanda ya tabbata ga mashirikai? an gane sai ya ce mushrikan nan su ne to ga mushrikai a saurara mashirikai su ne allazina la yu'tuna zakata wayanda ba su bayar da zakka malaman suka ce abinda ake nufi anan ba su bayar da zakka ma'ana ba su bauta ba Allah subhanahu wata'ala wanda ya ce sai su ci a bauta masa ba su bauta masa kun gane ko eh ba su bauta ba Allah subhanahu wata'ala wanda ya ce sai su ci a bauta masa kenan la yu'tuna zakata li mustahaqqiha wasu malamai suka ce a'a ita wannan ayar tana magana ne har ga wanda bai hidda zakka duk wani wanda bai bada zakka to wannan aya ta koshe shi shi yasa Allah ya ce alladhina la yu'tuna zakata sune wayanda ba su bayar da zakka ga wayanda suka cancance ta wato fala ikhlasa minhum lil khaliq ba sa tsarkake Allah subhanahu wata'ala da ibadarsu kun gane ko ba su tsarkake Allah shi ne matsala ɗin Allah ya ce to irin waɗannan ne narko azaba ya tabbata gare su Allah ya ce wahun su bil akhirati game da lahira wa ma da abin da ke cikin lahira min al na tashin kiyama wal hisaba da hisabi wal jaza'i da sakamako Allah ce hum kafiru su masu cewa saboda haka wannan shine abin da ake son mutane su gane kuma su fahimci abin da ake so a nuna musu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gane gaba sai Allah ya إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa innal lazina amanu lalle wa'anda suka yi imani da Allah subhanahu wa sun yi imani da Allah mu sun ganganta da ah, manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bi kulli ma uqdira bihi kuma sun yi imani da duk abin da manzon Allah ya ba da labari da shi min al na gaibi wa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka da kwarai bi ikhlasin lillahi ta'ala ta yadda suke tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ibadar ta ala da zai shara'a bisa ga tsari wanda Allah ya tsara Allah ya tafi irin wayannan lahum ajrun ghairu mamnun suna da wata irin lada wanda ba ta yankewa duk mutumin da ya rike imani da Allah ya rike imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rike wannan da dukkan rukunai na imani ya yi imani da su Allah ya ce irin wa'annan lahum ajrun ghairu mamnun suna da wata irin lada wadda ba ta yankewa wato lahum sawabun azim suna da sakamako mai girma gaira makaƙuɗin wala mamnu wanda baya yankewa kuma ba a hana shi to muna roƙon Allah ya azurta mu da imani da kuma lazimta kyawawan ayyuka na gari gaba sai Allah ya ce قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الله سبحانه وتعالى yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya mu waɗannan mushrikan kana mai zargi da su ma ga abin da suke aikatawa ka ce da su a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardi fi yawmayn wato ku kuna cewa ne a innakum la takfurun ku kuna cewa ne بالذي خلق الارض ard ga wannan da ya halicci ƙasa واتو yawmaini wato a cikin kwanaki guda biyu Allah wannan ƙasar da kuka gani Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta ne cikin gwargwadon kwana kwanaki guda biyu wannan shi ke nuna isa da bunƙasa ta mulkin Allah ya halicci wannan ƙasa da muke taki cikin gwargwadon kwanaki biyu Allah subhanahu ta'ala ya samar da ita sannan wata ja'aluna lahu andada kuna sanya wa Allah anda. wato anda shine taj'aluna lahu suraka. kuna sanya wa Allah ababen tarayya ta'budunhum ma'ahu kuna bauta wato Allah tare da su kullum abinda mutane suke gani bari mutum ya fage da wani abu yana bautar wani wanda ba Allah ba shi kuma Allah ba zai taɓa yadda da wannan ba to shine Allah subhanahu ta'ala ce wato zalika rabbul alamin me irin wannan aiki wanda aka ambata an gane na halitta da halittar ƙasa da ƙasai da yayi cikin gwargwadon kwanaki guda biyu zalika rabbul alamin wannan shine rabbul alamin ubangijin talikai ay malikul khalaiq shi shine mamallakin halittu baki ɗaya wa mudabbir umurahum wanda ke tsara al'amuran fa kayfa ta'buduna ma'ahu gairu, to ta yaya kuke bauta mu tare da Allah wanda Allah bai a abota masa ba tare da wani shi kaɗai ya cancanci abota masa Allah yake waja'ala fiha waja'ala fiha rawatiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha subhanahu wata'ala yake cewa waja'ala fiha Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin ƙasa wannan ƙasar da muke taki Allah ya sanya a cikin tarawasiya wato jibalan rasiya wasu manya-manyan duwatsu wayanda suke kafaffu litusabbita al-arda domin wannan ƙasar da muke tafiya a kanta wato ta tabbata Allah ce min fauki ha ta samanta wa baraka fiha kuma Allah subhanahu ya sanya muna albarka a cikin wannan kasa din faj'alaha da'imatal khair sai Allah ya sanya wannan kasa mai dawamammen alkhairi ga mutanen da suke a cikinta Allah subhanahu ta'ala ya wannan wa qaddara fiha aqwataha ko ka karanta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta arzuka wato a cikin wannan kasar na abincin da mutane suke ci fi arba'ata ayyam wato a cikin gwargwadon kwanaki hudu duk Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan saboda ka yan uwa duka dai abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so nuna mana mu gane girman Allah da matsayinsa kada mu haɗa shi tare da kowa Allah ya yi ƙarfin a haɗa shi da wani Bai yi wa ka haɗa Allah da wani don kowa ya ci wannan matsayinsa bai kai irin matsayi na Allah ba to Allah ya ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon biyarta kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarta kuma yana jin lokaci yana nuna mana halinsa nan za mu tsaya a duna mun karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakuran da muka yi Allah ya yare muna Allah ya amince da mu ga abin da muke jin tsoro subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh